الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقاتا لتبتع الله الصلاة ينسيتي بأمين شوي وزود تبتع يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya cewa duk karatun daga littafin masailul jahiliya allaci khalafa fiha ar-rasul ahlul jahiliya ga asamina matsala ya guta ta ce al-istidlalu ala butlani shai yana ya laji dalili ya ce yando ci gyanan a gan bi an annahu lam hu zandun da lam tuwa illa du'afa sai zagugun to ci ka kaulihi ke ba na gagan anu uminu laka mushiriki je kan aga iya ga imani jibe wani wata ba aka al'arzaluna eza gbagban gishi na shi eza takwa-takwa shi na gama to wa kaulihi ya ba na gagan a haula ya manna Allah wa alaihi nin bainina a haula in ba zai shi da ne zai shi wuce nan eza zakan gin na shi eza na shi talaka jashi magboka nan manna Allah wa alai ma gai zai sako jin bai wa ya sako ci tuwala ya laba wuya nan min bai ni na tsakani abu nan faradda wallahu bi qawli sako ci reject ya ga ma na sako ci ji sako ci ya je ga wuce ya gan alaysa Allah bi ya'lamu bi shakirin alaysa Allah wa shuju sako ga ya na fi bi ya'lamu bi da ilimi ga yadda ne je je boyuna tunan labiya wannan ngai gaga gan mushiriki shi zane shi boka boka boka boka na zai je mulki a cima je wani aji mana na aji mana gan shi na sukun aga ga ga layi mana aji a ga na na tsara muwalan wa ulada iga je o dokun gan yi maga je ji dokun gan so kai fa alkiya mi ga da be wa annabi ya ji aji wa dikiyo wa dikye eh? ma ku a? agabe shishi aka gabi alayi imani aji abin na agabi imani ji bani a daga ga ya mutocin na shiga ji imani ta na a ya jiki a a ya ji imani a gabi gabi alayi imani aji a in e na gayi gaskiya ba na zaka zaje waka sha ba don ga kai manji ga ganyen e na gayi gaskiya ba na zaka zaje mulki ba ga nga ka iman ji da gayan shago gayan nan e gayan na je magai daidai ka za ka zama a abokin zuma bayan na dai daidai na amma ba ne ya ji tuna ya zaro kogin da ci ya ji ma ni gani bai yi nan gaskiya gayan na ji gaskiya ta wasu ko ma an ne ji kafa hujja no ko ji gani ako nga wai gagan jama'a na binu wuji sai ci sai ga cewa kazzabat qaumu nuhin al-mursalin jama'a na bin a ga tuci lagamanin. il qala lahum akhuhum nuhum ala tattakun ka kuna na bi nuhu ne ya ganin ga ga yesu na sokwa inni lakum rasulun amin mi tuci mi yace ce ga bai da aminci fattakullaha wa ati'u yesu da ya ce mai lano tuni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin mai wala da bayan ne waya gagba bi ya ne dai me wa bi kawai na midan langan ya mai lame jikiyo ya mai lame tu fattakullaha wa a atiun e sun da ya ce yace mai lame tu mi a ya shiganci na sukun qalu anuminu laka wa tabaka yi ga aga yiga da ni bayan zai ma jima ni bayan yan tsiraru e za muskana giwa gindo ci a kawai ga gogo otocin jama'a na bi nuri ne a ebo na aji uja na ga kiyo a ga zai shi la mi tunu ayi radiye gi mu majiyan da ebo ne lamari je cinyo ngai ga alkiya mi ga yi damuwa da ga mi to gaskiya baji find you difficult in yi mun ji hankali a ba rama ya kunje to gaskiya amma ya yi da gaskiya ya mice la gaskiya to yu wa kwa sai zage gi zane gai zamun ci ko nan zakan yi da gaskiya zakan yi ce la gaskiya to yu wa jiki ayan wa kwa sai zage gi zane gaji man nan saku laili min doci lu ya gi makanta ya gi makanta ci lu gu ga hakkar maka Allah mai abuwa cin babu lalle ga na kuskura da wako ko wa jiki ayan sai su kwamu ce wani ga gotika sai laga yi waje tala talaka ta gaskiya n'oche wace ta yi wa jiki a ogwa wato yanna mini misali jahiliya bu don e da yi dabo danye na ka ba na nan da na gangaya ne cin da wuje ya nunga ne kila ko ji fahimta ga nan nga mai labiya ba da nan wato yanna amitu shawa ji wato cin hirakuli ne with all ankali da basire na hirakli jena wa abu sufiyani gigan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na tiya shi ya bin ce da lo addini ne musulunci wurin na da ranar da ya rikici lamin tuwo shin zawuci ko ya lamin tuwo kashe zuwa faru kai da gunta ci shi abu sufiyani ga za gunta ci shi sufiyani ga ci ga da waya na ba shi cewa hirakli ga ya ga da waya na ba shi cewa a ci gaskiya ga da wannan kawai ako a cikin da so shi muke ga yakin annabi nobe wanda kada arsalna nuhan ila qawmi inni lakum nadhirun mubin aika ya annabi nu to da ba jama'a jin shi to me jiya gargaji an la tabudu illa allah gaji buta ya zando ma sai su ko inni akhafu alaikum azaba yawmin azim me su da azaba yayin funan wacin yayi fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi da ya ci mana ba mini jama'a jona ga ma na illa basharan mislana ille wa ya fa sai an ji shi wa ma na raka ta ba ka illa allazina hum da na badiyar rai zan do malami to ya sai za wa ji ya za ko gilwe ci a gago ga nu idi ya wuce na waje wa da mutum ba wannan wannan ba ji ma ne ma ne ga zan do nawa no ya ba وما نرى وما نرى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين يوتي لي غي يدي تفل لان متي تاكي با بل يوتي لي غمنه ين ne نو wace na aji wuja ci gwa gaskiya nan nu wace yin ji na aji fa zan domin gwagwa ya sai dai zai shi mafi goto to gona zage gi wuce da na suku ya da ribi gini gini ci ya yau ya wuce cikin babu shi agwa ya mulki di ci shi agwa gawaya ya za ko za ko shi agwa gawaya ya bugu ya gawa na wunji gaskiya wata yoga yan na exactly nga galibi zai ji imani ne lafa ko laji ganewa zan cewa sai liyo masalacin nga je wacce a shidu wasu bi masalaci ya wanda yana wasu ne yana wale zai je jito sallar da hannun buce je wale ja talauce kwanin ko laji ganewa da gani fiye ji masalaci ne wuri nga awon shige wai gba ni sukun ya kala nga bi ci tofo wanda ba zuwa nga tuye ki ya kala jima ko 2000 dollars sai ne sarari so ko abi ga sun ga no da so le ne bi ke lokaci sallah ne no le lokaci shi lokaci celebration ne za ko za ko shi a dejo ne so a za ko za ko ga ba za ke ba kan cin on a gidan wuya shi shi zan wet ne shi ka ke ke wudi ne mu ci shi ba qur'ani mu ci shi ji le mai yawo ha har ka mu ja ti hawo ja har ka wuya no ji ne ako eh yi bi nan mu ga ji wujo ga be shi zunga ba ta lai ti je to ware ya gaji ni shi ya ga sallah ji ya ga sallah ji ya ga azufi ne wuce fata kallon ya tuke wa ya jin dinga wuce fata ya bai harka ya gaya yin na gayi gaskiya daga ne ya jure ga ajewa ni cewa ga ji ne a tayu tayi ba kiyo a tayu tayi ba wani batan na tunanin bai shige ba wani na kiyo dan nan wato ta sai an mutuwa ne shi da bi ulama ga mine na la ya mutuwa ne ci alikati da yasa bi fasaqatil ulama da man naji fasiki ne wal ubad da zai je ji ba da mai fasiki ne fa fa'ata bi qaulin shi bi daga yayi wallazina amanu ya ne jayi mani jinan inna kasiran min al ahbari idza yadaba danyi min yazibu min zai al ahbaru mai yahudi shi war ruhban bi zai je jibu ta fita kina sara je be pastor shi na la ya'kuluna amwalan nas bil batil ya sai gidu ya za an gidu da mane wa yasudduna an sabila mai lazaji kan ye mi latu ko suku wa bi qawlihi ya ba na ko latu na ga la tagulu fi dinikum e ga tu da ji ne bo mu غير الحق ينجي غسيا نما ولا a اهواء قوم ما ga la mutu ya tuye gbe jama'a na shi kadi dallu min qablu aji kami lokacin nan wa abdallu kasira ma giza shi wa dallu an sawa isbila ma bi ke kai goro lugwa wali aya shi be sarawi e ci ngole e zaga imman ngoro je da sai ci ngwayin daɗya ngwayin waili nuza ngwayin ga tema nga ji fari ma ngulo tun da na sokola yune ene mu kya na ngaga mu kya ji ganewa e bona wayi manya ni na wuti ga wa ɗayan dora yi wa ma wuti tumi na ilimi illa kalila so amma man ga shi ga kuma dani kashin hada ya zaji dan waje ilimi uma dani ya bugan waje ilimi a nufi lalawa gan wada alijanna ko ya za dan bugba kuranu kashin a tudan mizai ga lalo da fara kiyami nan kilo dai gan gwabo sako-sako ga abubuwa bambam gbagbo bai ba gbagbo bai da jaga da ka bai kari gbagbo bai da ga kazan amma gani a ce to a shi lada ne wani u daily muna ku kana waga daily mi ya tulo daily mi na so koya wani ngoto sai da shi dabo danye laji wabe ne laji ujanin man dede shi ebo na de man shi dabo ne je sun ga mana ta soko to ne soko gana ga soko ganin man dede yin nan ولا تقول suna الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله a إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كو yanzu ga wata sako na adin rabuwa manyan man dedeji yana sako ga ajin halalli agula ga haramu yana sako ga ajin haramu agula ga isa ka zo a wa rubanum arbaban min dunillah man da shi a ga gaskiya bai gamane shi ke ba lima talbisuna alhaqa bil batili wa taktumuna alhaqa wa antum ta'lamun kila ya la gaskiya bai gamane shi ke ko ya ce la gaskiya so ya so makiyo ko man da shi a ga te gidu dukiya za shi ya ce kibo ya ce gamana inna kafiran min al ahbari ruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batili man bebeji litafi na sokoci shi nan agun ya ce zuma ta da mitu siri na bazu kitaban layi wa ra'a zuriya litafi soko ya ce zuma ka annum la alamuna wata ba ma ta tushe ya tana alamun ta sirra ta da mitu siri ganci ji a ja fe le ta ba ja fe di fari ko di gane ko de ji ilimi na soko ya na elo tu gangani duniya e lotu gangan da ilimi na su koya na ya kan masalin himari da jiyan ta ji ya hamilu asfaran isa wasu alkamu da na kan zabu bi ayatilla jam da da jiyan zai ja game da ladin ayar su ne man da da shi muta sha biyu ya lami ta wunde na cikin kiliyali ne lami ta amin amma da na fi kulubin zai guza yi fifa da yin abu bai tabi na ma ta sha ba haminu yana lamtu ne muta sha biyu ko ibtiza alfitnati wa ta ta'wil ma la mutawilahu illa Allah man dede shi ajan ti wa ga bi ajan bo aya ayan to tun kirki na alwa nu tori ajan ti wa ga bi ajan bo ayan to tun kirki na alwa nu ko man dede shi mo nga ci bi ci wo ci tun agwa wa se defend kita tun ngole zairi na shi benue la mitwa ebo ne ngole ezaga ije ilimi umaje da su sokwa sheru ge ibili igbo liga ebo kibo ezaga de ilimi shi sakabani nako kai zaga tin ya de na wa gamba an chaga ge tin ya gina kai za mu ga de tin ya de na wa gamba an chaga ge tin ya gina kawai magaji sallah ba ni aje ni wanka wuce ya sallah wasu gyanu daga wajen jiwa ma shi ganin ku littafi na manji kai tilar da biyar ji makanta shi wanda sifayen manji ne akhlaqul ulama ya al'ajuri da littafin shi fa ne mamaki shi ya sarauni ila gidan mawuyore ila ga sabu mu ce jiye bibi adi aya di adi sinɛ si adi ti ka justify yɛn wọn wọn agye mu yasa mɛ ka kpi agye ni bi wọn ti diɛ ne wọn ti ɛdi to yɛn wọn yi adi kyɛm na wọn agbɛn gɛ eti yɛn wọn ti agɛ yɛn wọn sɔ di kyi na yɛn wọn sɔ gya no misali baa ni ti lé wɔ wɔ adi kiyɔ wɔ wɔ nga. shi ne mm, damuwa da bu'ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam laulam tasnibu la zahaba Allah duk wala jari ko min akhari ne yasnibu la sayfu la sayfu la ta ga yaji zuriya ta ko ga ta ko ga la da ta ga zamet ni ga ta ji zuriya ta ji ga fara ne istifa ne wani ba na ka ga obe da zuriya na wani istifa ro ta gina ngwa da aka tuguro yin ji man de de yin no mun ji go ja ya ja ku da disi ja amma an ne ga wo no da ne da ya ci ga uya yi musu da ya ci su ta ci daba kun da waje la ilaha illallah wani annabi sallallahu alaihi wasallam ka la ya Allah da halal janna abu zar ga wani zana wani sarka annabi ga wani zana wani sarka shi kenan dole zane wajen su kashe rin da shi zai zai na kiyon man dide ku yau ku so fale gan sa e zama ya damo wuƙi aya shi ya wuƙi hadisi shi ya mu ji en doro eh de dai so wa pa tan na ka ko yi ti mi sa fi da ji ngai e da ji ga ji gaji ku so ka ga ji fa si ti kido ti wa zi lu gwa gwanon ga ha gwanon ji da to man ka ze ji ka tashi hmm sai e da dana wai jiri ba a ga halu gwanon ga ha gwanon wai de wa ba babban de to man kazo dan ya yi jinu to man wuce ruga ji kiyo ruga ji hujjo mun ji ki gan ki a ne bi gan ki sokwa a ne bi gan da bi ruga ji hujjo ga man de de na ruga ji kiyo ruga ji hujjo nga da ga je man wa bi kafu de yen do chi na waya ji mun ci ga je le mba jahili taki agwa su tigaji kidan tigaji hujja ki taci na ko dan wato gaskiyo gwa yiri yan wa gawa waza fa yin gaji kidan za su gwanin zalmi ta lo lokacin makanta ni amma ni ta littafin bai na gagan ga bojin do ci guna wa da wasu tawa shi ya bon lulu juja ci uso kun kata fondo ga ga gunga ya kaza ga no ndu to ba no ba no ta da littafi ya bon bojin da ci tiya kun ji ga yabo ne ka da larabci ne ci ne wancan hanja mun ji ga yabo ne ka wuci ma guli ta ce da yi min hujja da bayani da wannan ade to mun ji shi ba da shi kan da shi ta finin mun da ya ji siri ne ene la ji ne litafi mu ade litafi na yushi ne da je dele su da ramli ya ci raja kutubu da ili kausaji umura da sauransu hade sir ade takaran ja ta kofi ne zai je ji sabu ya ba jadda a ce ba ci da rikice ne a tu da kiwo na. a tu da littafi na ji ufi na bal a ti je to zai da wani ja to litafi wuce ko a tu to ta ti ki jinin so e bono ba litafi na la la ga kiyo e ga ja litafi ki ti e ga bi mu ho e ga so ko ka shi ya ni bi kan ba ni fa bi sahabi mu qala allah wa qala rasuluhu qala sahabatuhum umil irfani wani ɗaya e yi da wucin gajin adini ya mishan shi lalacin

amma oúnjẹ à ń kẹ̀lé wace tí ẹ̀dá ẹ̀ to jiya tó jẹ́ tó jẹ́ tó lè ké fi kí ó ti oní. Allah iná rẹ̀ ní náà al'ashira yẹn gúwo ci al'istilala alabutulani din bi a fami ahalihi yana laji hujjanin a cikin addini na tuci zai bayyana gyanin bi a fami a gaza shi lamito dini wuce na adi fahimta na shi duna wa adami hizbihim ko amma amma da sabi wuwa daya ka kaulihi badiyar ra'ayi ke ba na gaji gan ra'ayi za wuce ba ta wuwa shafa. yau jiga ko? so ena aja aji uja na ekiyo a gaba ya adi ta ciyan aji na su yi labe da hannun nono tadi gyaru fahimta amin fahimta amin shidwa raya madiki a nan raya magboka uyohu gbani ila e shishi yi flak zamani gbani ne ila e shishi aya yu ari su jimbeyu yu yi soko ewo an yi anabi ewo soko ga aka zan lugwa anabi ga aka zan lugwa hmm? wọ́n jin bayan na wajen ɓata na wacin yare professor zawon ne ga dayan professor ka wani professor a gudu professor in wunde phd kashi wunde phd yan a gudu phd Nga ga ta agwa. nga tobo so eh, dalili ga dana hmm. ko da ndo tiga shishi a ta an yi so ko anabi e wo an e a ga kabila kici yo nga gwari nga a e ga a gbari to sadani ne to ngba dalili ga dana no nga nu gana wa chile o ji gbari o ka ji a wa chile hmm. to sai za yi dabo don ya yi rin nan ga jiki ga jan alhadiyata ashar ko gobe ni ci al-istidlal bi qiyasin fasid qiyasu na gyanin ga laji kiyo ga dalilin qiyasun fasidu ka kaulin ke ba na jigan in antum illa basharu mislana yanna fiya sai zawangi da shi yanna dai fiya sai kiyo sai da shi a mai ke jin karo yanki ya su wangi ko ga wala su kun ladda ya fakala almalau lazina kafaru min qaumihi e za ko e za ko yi na ja ci mana ba ci maji imani amini jama'in jonan a gan ma haza illa basharun mislukum guri da ya tafaddala alaikum na shi a sai zan gido shi yahudi wa ga lude fallu ta ce bu walau sha Allah la anzala malaikatan da un gaba su ko ba su kuma malaika cin shi malaika ga ayo gin wazo ma samina biya zafiya ba inal awwali yi wa gaidin na su daga ban da kon da ne shi da annaba in wa illa rajulun bi jinna da da gefiya sai kiyo ila zudabi fatarabbasu bi hatta hin efe kauriya da lazunta da tunani ga gaskiya mai gabi a ina ne ana agwa gaskiya ne wa jiki an wa agwagwa no ne wu shi nan gan so ko ga waga ya de ba malaika so ko a fido so ko ga malaika tun bi mu ce de je mamaki de ya ran malaika yo ngalo ce ji mamaki de yo ga ga da ja yo wa jiki an ma juwa no ne a kiyaje badai ribe su ga nan eje magai malaika tun tumbiwa ga malaika laje ya fomu ya zawangi doja e ba le wa ya ja te sai ko kuma ga shi amugu la shi zawangi doja su ku a ce be ga zawangi do ji malaika so wato ezulu da hidayatu tawfik ezulab gaskiyu guwo so ko ji ni ma wuce ya ba ka ta zame tun magalo wuce a gwa gaskiya nan wa de skills 101 na wasa sa cikin ta ga ngala wuce a jiki na wuce a gwa nan za an yi shi shi alami kai ko goro a kwani majiya za an yi ko so kuma ba gwaji jiya so kuma alkhairi jiya ba ta yi matuci tuzo malita fi cije wadda da ala na tutuci amala annabi nuhu ga ya kaume budullah ya jama'a mi ya jibuta su ci ma lakum min ilahin gairu na da zai ya jibuta ga ne sai ci wuce bana nan afala tattaku ne yadda da sun yace ya wani yasa kuke ga ma lakum min ilahin gairu afala tattakun fa qala al mala'u jama'a za ko za ko ji ma ne wanda ci shi dan mulki da ci ya jama'a ji gan alladina kafaru ko min ci mana bo min manjo na aga wa ma naraka wa ma naraka tabaka ila alladhina hum na zan do lami to ya sai zabu bangi mina abu ma hada illa basharu mislukum zan ne sai sai zan ji dojiye wa jike ne gina wa fike me sina mun dai ga gagagan gan wi aja ne bi ma je tucha mai ji wa ya wi e bo de ulu special daraja ta ci yebo dole do ya tafadala alaikum wa ga ulu fa falu ta ci yebo fagun luje ira ko Allah sha Allah la anzala malaikatan ga ba ko ba ko a ci malaika shi e bona kiyas ne ba go ile ga ko Allah wa ya za wangi gun ya za wangi e ne ga <laughs> malaika ko Allah wa ya gun luje kiyo gudu ya jama'a bai ni bo aka to ma sani na biya zafiya bayin al-awwali na ga awwa ga irin nan da ban da kon da kwa ne shi zo na ba wale ga dede nan a shiga in huwa illa rajulun bihi jinna maza annabi a sai zan dai batan ila zudda da fa tarabbasu bi hatta hin efe ya shi ture efe tsila lamarin wani da ya ku ji da baro lamarin gaji jiki na tula ngole yan naji magaji da tuci shi danyin kamala annabi aga ga eh zan ga mu da je ga mango da so ko ji ba an ji gangoji na wa ila biyu a saniyata ta ashara go ci in karul kiyasu sahi e ji in karu ya kiyasu ne wa gina wal jami'u li haza be na ku kiyasu ne kane ko wa ma qablahu be na be ne wa da mi famil jami'i wal fariki amma be fahimta yan guba ya kana ko ina bejina ila shi shi a tun zamani jahiliya ga annabi za gaskiya ko ya sun gama na zo zuwa lena wangwa sun amana mun yi kanzan mun yi kanzan annabi na ci ya ga ya gama na sun ciwo ilanzu ci mu nga to ba so ko su ja go gaskiya mun na hmm? a go gaskiya ga mu mana ila shi shi wa mi tu nga zuriya nga a amid ibrahim yin da kwayo da kwayo ibrahim ga ma di fiyo nga ma to ade ibrahim majibuta kuti a mai majibuta kuti ane ibrahim agwoyin gambe yozo yahudiya be nasrani ya ci bebe a da gaga ane ibrahim da ane ibrahim adini ya yahudiya ko nasrani ya buta mushriki ya so maga wa ane ibrahim ya bana nga inda kwayo mushrika mai ja ane ibrahim maji shirka mun ki ya sun fasiri na a na ma ne ibrahim ji ajibu ta ya ce ci buja magala ndo fu ba na masuku nga a bi muhammadu dị ndị na yemo dị na ne muhammadu bebe ina sai ibe ji aga aga wa soko asoko ma aga wewo ebe da ka soko wa ya ga aluwa shi ebe bwa adana ka ta soko dana na ga za na soko wa na mana annabi sallallahu alaihi wasallam da soko shi ta jira wa soko fattabi'uni ya mituni ibi bukumun la su kwa waye soma to su masu kwa ji ma ni gangani bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ya ka tuja abun na insha Allah ana ga ji daidai nan Allah ya ba mu lada ana ga cin biki nan Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka